ga wani kayan a nuna a ni kaina da Allah ya kubutar daga masu satar don ankara da muka yi dab da inda barayin suke a yankin katari muka yi wari bas ban ga jami'an 'yan sanda a kan hanyar ba har sai da lamarin ya lafa muka nufi wajen da jerin kwambar motoci muka ga motocin da lamarin ya rutsa da su yar uwar ɗaliban da ke aji na uku a jami'a ta ce masu satar sun bugo waya suna bukatar kuɗin fansa kan kowane ɗalibi da jimillar kuɗin ta tashi naira miliyan ɗari hudu da hamsin maimakon bukatar a yi amfani da ƙarfi wajen ce ceto ɗaliban matar da ta buƙaci a ɓoye sunanta ta nemi a roƙi masu satar su rage kuɗin ko kuma su tausaya wa ɗaliban. Ana fama ne su yi haƙuri, tun dai so yaran nan su da lafiya su yi haƙuri ko su sauka mana a rage mana ramsun ɗin. miliyan talatin suke nema gaba daya kan yaran kenan. Ba kan yara ba, an kira ni each person they are 16 apart from the three that are short. Daga ina suka taso? Daga Kaduna suka taso a nan Park a Mando. Don Allah malam ku taya mu ku taya mu a roƙe su su ya kuɗi. Ko da za su sauka mana kuɗin yaran nan su ba lafiya yaran makaranta ne. Dama ina za su je a Legas ne. school din nan na Badagry. Oh, da makaranta tana rufe yanzu ita ABU Zaria. Eh, can makaranta suke a gun in su gama wurin wala period of six months sai su dawo a biyu da 400 level sun graduate kenan sun gama don allah ku taya mu kan rayu wani abun kuma da za su yawo shi su zo ya zama muna da matsala don allah a taya mu dai mu dai muna roƙa ne a taya mu da addu'a domin ba abin da ya fi addu'a wurin da mutum ya kasa allah zai yi nashi. alhaji muhammadu murtala dattijo ne mazaunin kaduna da kan bi hanyar ya ce da safe ba a samun cin karo da masu satar in an kwatanta da yadda lamarin lamarin ke aukuwa da yamma. Jiya na gan kakan titi da ce na sai kai me kai kamin wannan hanya da magariba. Kafin karfe ma hudu na yamma ne fa. Ai da lokacin da suke suke sata mutane kenan saboda lokacin ba wani dan security da zai iya bin su shiga wannan daji. To. Eh ai shi sa duk mutumin da ke bin hanya Abuja by road nake ce mai in za ka hau hanya ka hau ta karfe ɗaya na rana. Da kai wani awa kana tafiya ka wuce wannan zone din. Duk lokacin da za ka je Kaduna ko za ka je Kano ko za ka je Abuja so eh. kar ka yadda ka bar Abuja karfe biyu ko karfe uku kakkai haka. In za a tuna watannin baya babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce ba wani hatsari ga bin hanyar. Wannan hanya lafiya kalau take kowa ya fita ya bi wannan hanya. Fargaba na tsoro a fitar da shi. Kana iya bin jirgin kana son ka bi jirgi. To amma wallahi hanyar Kaduna Abuja tsab take. ko da kuwa baya an samu sararawar masu satar akan wannan muhimmiyar hanya to yanzu dai sun dawo ka'in da na'in ni dai ban ga wani firgici na fitar hankali a fuskokin mutane ba lokacin da ake satar da hakan ya nuna abun ya zama jiki in ka ɗebe wani mutum da ya kasa tallafa wajen tura wata mota da ta kasa tashi don ɓare karkarkar da jikinsa yake yi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya